shugaban kwamitin sabiya ya haya baba ya ce dukkanin manoma da kuma makiyaya suna sana'ar noma da kiwo domin kuwa abin da suka gani ne zahiri ya buƙaci ganin manyan filayen noma da wasu ke mallaka an raba wa jama'a. abin da muka gano abin da yake a ƙasa ne me abin da yake ƙasa duk Gandun dajin mu da hanyar mu duk sun zama wagwana rin gaya maka manomi makiyayi ne makiyayi manomi ne duk wanda ya ce maka wa'annan biyu ba sa tafiya tare karya yake amma mu abin da muka gaya gwamnati da yake yanzu mutane sun yi yawa irin manya-manyan gwanakin na an rationalizing nasu a an rarrage su don a bara wasu su masu noma wani gurin fa wurin ne aka dauka ba a yi noman kawai yana aje yana wani abun ma wani inda muka je din an karbi abun a wurin ka kai talaka wani ya saya ba wai karba suke yi ba saya suke yi amma kuma an zo ana baka haya gwanin bauchi bala abdulkadir muhammad ya ce gwamnatinsa gyara ta zo yi sabida haka duk lokacin da aka buga gangar gaskiya to ya zama dole a takarawa. mun zo mu gyara ne dole ne kuma mu gyara in muna son mu zauna lafiya da mu da mutanenmu da mu da al'umman jihar bauchi ba ma na bauchi ba na arewacin najeriya don muddin ba samu an samu maslaha ko gyara a wannan abin da ake yi ba to a gaskiya ba za a samu zaman lafiya ba saboda abubuwan da suka fito da su sun kunshi abubuwa ne na zalunci na cin mutunci na rashin tunani da kuma na badagala da sama da faɗi da dukiyan al'umma wanda shine fili da hanya da burtali da sauransu kuma za mu yi wannan insha Allahu kowa ya san in aka yi kada gangan gaskiya dole ya rawa gwamnati ne a gwamnatance za mu duba za mu kafa kwamiti wato na fito da kudurorin gwamnati a kai wato na white paper bayan an yi haka kuma za mu sa kwamiti za mu ɗauki wasu daga cikin wayannan mambobi mu sa su a wani sabon kwamiti wato na implementation kwamiti wanda za su sarrafa abubuwan da suka fito da su yadda zai kasance mun sake dawo da wayannan gandun daji idan za mu iya dawowa da su da kuma burtuloli idan za mu iya dawo da su wato misali idan an riga an gina gidaje a wuri kaga ba da mu rushe su sai dai mu amfani da masana mu ga yadda za mu yi mu fito da beacon don ko ina da kuma coordinates da alamomi yadda zai kasance ya zamanto mai inganci shi kansa wato a geographic information system zai zamanto an sa shi wanda ba za a sake tabawa ba za mu yi amfani da hikima da ilimi kwarai da gaske a yin wannan abu alhaji muhammadu sunusi mamban kwamitin ne kuma shine shugaban kungiyar fulanin kautar hore na jihar bauchi ya yaba da aikin kwamitin da kuma basiran gwamnan jihar bauchi sanata abdulkadir muhammad kauran bauchi dangane da samar da kwamitin. Ya na gansu in dai ha aiwatar abin da muka gudanar a kwamitin nan yadda aka zo aka saboda akwai labi shekaru da shekaru wanda aka tose yanzu hakan nan yawon nan da muka yi duka da gandun daji da labi duka ba abin da ya rage. Amma kuma mun faɗa ma gwamnati kuma wannan gwamna gaskiya muna kowan jato a kan shi iya aiwatar da wannan abin Allah ya yarda duk wani saɓani makiya da manoma ya kare. Wannan gwamna ba a taba ma a yi iri wannan abun gaba daya a jihar bauchi ba allah ya ba shi basira da ya kafa iri wannan abun in aiwatar da wannan abun roƙonmu ya aiwatar da abun da ya sa a kai in allah ya yarda za a ci gaba da zaman lafiya abdulhamu muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya